inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 20 ga watan sha'ban ramadan da yayin kuma ke don ku to Allah ya kai muna rai 20 ga watan sha'ban hijira shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan Februari miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul birr salati na littafin jiya mun kai ƙarshen babi mai kwaɗaitarwa ga yan alheri da kuma tsoratarwa daga ruwa da dakarci ko? to mun ji irin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo masu kwaɗaitarwa ga yan alheri don haka kowa ya yi addu'a ya yi fatar Allah shi hori mai abin da ya taimaka ma wani da shi kun ji ruwa ba ta da kyau ko alheri ya fi amfani bisa ga yin ruwa kowa ya yi alheri aƙalla wanda kawa zai yi ma addu'a Allah ya saka maka da alheri wannan addu'a ba ƙaraba ba ce amma in ka ce daga kai duk abin da ka samu daga kai sai iyalanka to shi kenan sai Allah ya kyale ka da iyalan naka kamar yadda hadisa na na asma'u ya nuna asma'u binta abi ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce mata yake asma'u kada ki daure bakin jinka sai Allah shi ma ya daure miki nashi bakin jinka daure bakin jinka ya ce ta ruwa cikin jinka ba nan kuɗi suke ba to ya an ka cewa ne ya daure bakin jinka ma'ana ba kowa ko ni to in ki yi ruwa ga abin da an ga hannunki shi kuma Allah sai ya riƙe nashi amma in ki ba kuwa shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baki ko wa ma anfaqatun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina kama yadda Allah ya ce duk abin da kun ka ciyar na komi Allah tabaraka wa ta'ala shi zai mai gurbinsa sa kana bayarwa Allah na baka kana ba bayan Allah Allah na baka sannan shi Allah bai taɓa rama kyauta kwatankwacin yadda mai kyautar yayi ba kai da an matsayaci kai yi kyauta balle Allah da an mawadaci wadata mutulaka wadata wadda ba ta tsoron talauci don haka duk abin da Allah ya ba 'yan uwa nai to Allah ba irin su zai ba shi sai an ninka mishi muna tare don haka mu duk wanda ya sa akwai wani abu na ruwa cikin zuciya ta yi kokari ya fitar da shi ruwa ba ta bi a kwarai ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce yahudawa su an ka sani da ruwa amma musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su alheri an ka sani gare su Allah shi ba mu iko to sai babi na gaba an yi babi game da fallalar kyauta ko sai ya ce a tarhibu min audul insani shi hibatihi wannan babi shi kuma babi ne mai tsoratarwa min audul insani daga komawar mutum shi hibatihi ga kyautarsa mutum ya yi kyauta ka ɗauki abu ka ba mutum ga abu na ba ka je ka sai goro irin yadda hausa ake cewa ko daga baya kuma sai ka ce kai ka abin nan dai na fasa mutum ya yi kyauta kuma ya dawo ya walwale kyautarsa bayan ka ba wanda ka kyauta me ya matsayin wannan abu ne wanda baya da kyau kamar yadda za mu ji cikin waɗannan hadisin da aka tafi shi ne ce a tarhibu <clears throat> min audil insani fi yi tsoratarwa daga mutum ya dawo ga kyautarsa ka yi kyauta ka tasowa me ake kirantar da kyauta da hausa Eh? tun da kyauta mutum ya yi kyauta ya tasfa, ne sunansa da hausa ko duk ba hausa kuke ba ba da larabci ni ce ko turaji da hausa mutum ya yi kyauta ya tayar ne sunansa ne a sunan haka ne eh babu wata kalma tashi eh to ya almai ya lashe hadisi ne da hausa nace hmm, tadda kyauta ni na sa akwai wata kalma iyaka ta kwanta ne tadda kyauta ko bari in Allah ya so kila kafin a ƙare karatun yau kila zan tuno ta amma akwai kalmar da ake amfani da ita tadda kyauta to babin mu na yau babi ne mai tsoratarwa min audil insani daga dawowar mutum fi yi ga kyautarsa in ka ba da kyauta to gawa ake neman sakamako da Allah don haka babu dalilin da zai saka ta yadda kyauta illa dalili guda kamar yadda za mu ji cikin hadisin hadisin farko ya yace annabna abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala alladhi yarji'u fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi وفي رواية مثل الذي يقود في هبته كمثل الكلب يكيء ثم يقود في قيئه فيأكله رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ أبي داود العائد في هبته كالعائد في قيئه قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حرام to mabuɗin alkhairi hadisin farko cikin hadisan da ke tsoratarwa ga mutum ya yi kyauta ya tayar da kyauta ya ce an karɓo daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala cewa annabi ira da amincin allah tabbata gare shi ya ce allazi yarji'u fi hibatihi wanda ya dawo ga kyautarsa ma'ana yayi kyauta ya tayar kalkalbi misalin saka makare ne yarji kai ihi wanda ya koma ga amansa kare misalin saka man misalin kare ne wanda yayi amai kun san amai vomiting kamar kare ne wanda yayi amai thumma ji'u, sannan sai ya koma babu thumma eh, yace allazi yarji'u fihi bati wanda ya koma ga kyautar ya yayi kyauta ya tayar Kalbe kamar kare ne yarji ofi kai wanda ya koma ga amansa kare ya ci abinci bayan ya kushi sai ya amayo abincin sannan sai ya koma yana cin aman ta gani shi ya yasa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana masallu sawi mummunan da sani bai zama gare mu ba mu musulmi to menene mummunan misali shine misalin mutumin da ya kyauta ya tayar daga baya muna tare to me misalin sa wanda ya kyauta ya tayar kamar misalin kare ne wanda ya yi amai sai ya dawo yana cin amai kun amai kafin dai iya kakkazanta amai ko to ya yi amai ya dawo yana to ji cikin halittun ubangiji kare yana cikin mafi kaskantar halitta ko Allah da ya kari ya dama dama amma dai kari yana cikin mafi ƙasƙancin halitta to sai an ka misalta shi da mafi ƙasƙancin halitta kuma tana mafi ƙasƙancin aiki cin amai muna tare kaga wannan misali misali ya yi muni ne annabi ya ce to mu musulmi mummunan misali bai zama gari kaga kamar annabi na nuna kenan ba daidai ne kai abin da za a misalta ka da kare wanda ya dawo yana cin amansa ba to wannan shine misali wanda ya kyauta ya tayar muna tare wasu riwayatin cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace matsalul ladhi yaudu fihi batihi misalin wanda ya dawo ga kyautarsa yayi kyauta ya dawo daga baya ya tayar ya ce ya fasa kamar tsalil kalbi kamar misalin kare ne ya ƙi'u da ya yi amai sun ba ya udu sannan ya dawo fi ƙai'ihi ga aman nan nashi faya kulu yana can aman kasa ya haƙaƙanci a nan to shi ne misalin wanda ya kyauta ya taswa daga baya muna tare sai ce rawa da bukhari wa muslimin da imamu da bukhari da imamu muslim da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu Ibn Maja. kaga duk manyan mallama hadisi guda shidda duk sun fitar da wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne sahihi muttafaqun alai ko kuma ma wace muttafaqa sai a ce rawahul jama'a muna tare abu da abi dawo da to ga lafazin yadda ga yadda imam abu dawo da ya kawo nashi lafazin nan yace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'aidu fi hibatihi wanda ya dawo ga kyautarsa ma'ana yayi kyauta ya tayar kala aidi fi qai'i kamar wanda ya dawo ga amansa ne mutun yayi amai ya dawo yana cin amai ko kuma misali kare yayi amai ya dawo yana cin amai kala qatada qatada dan da ama ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas wanda sun karo ita wannan hadisi sun karbo wannan hadisi daga dan Abbas sai ya ce wala na alamul kuma ba mu san amai ba illa haraman ce haramun ne ga shari'ar musulunci cin amai haramun ne ko ya halatta a ci amai a bai halatta ba to sai annabi ya misalta wanda ya yi kyauta ya dawo ya tayar da kaire wanda ya yi amai yadda yana cin amai muna tare kaga wannan wannan na nuna mana kenan ashe mutum ya yi kyauta ya tayar haram ce kamar yadda jumhurin malamai sun ka tafi haramun ne in dai ba da dalili ba akwai dalili guda ko biyu da ke sa a tayar da kyauta duk za mu ji su ga hadisan da aka tafi insha Allah to in dai ba waɗannan dalila an ka samu ba to jamhurin malamai sun ce haramun ne mutum ya tayar da kyauta amma wasu malamai sun ce a'a ba bai kai haramun ba makaruhi dai makaruhi ne muna tare amma dai abin da ya fi a dauke shi matsayin haram ba daidai ba ne mutum ya yi kyauta ya tayar to sai hadisi na gaba <clears throat> yace wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa aradtu an ashtariyahu fa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin fa sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qala la tashtarihi wa la ta'ud fi sadaqatika wa in a'daka bi dirhamin fa innal a'ida fi sadaqatihi kal a'ida fi qai'ihi rawahu al-bukhari wa muslim yace hadisi na gaba an karɓo shi daga sayyidina Umar dan Khattabi yarda Allah tabbata gare shi Umar ya ce hamaltu ala farqin fi sabilillah na ba da doki domin a hau a tafi jihadi na daga kalmar Allah shine ma'anar hamaltu ala farqin na ba da doki a hau fi sabilillahi don a ce wurin jihadi na kalmar Allah wani nibba wani soja ga shi yana son ya yi jihadi bai da abin hawa sai na jawo doki akwai dokin da na turke doki mai kyau sai na ja na ce shi, na ba ka shi su, a ta yi a ka hawa ana zuwa jihadi kuma ba da nufin in kan dawo kan mai dannin shi ba ya zan mallakar ka na ka shi kyauta ka dinka hawa kana zuwa jihadi to shi kenan wanda duk ba dokin eh, sai ya wulakanta dokin ba iya ciyar da shi rannan doki ya kwanzame ya lalace kuma sai ya fitar da dokin yana son ya sayar sai ga dokin ga duk dokin ya lalace gashi za a sai suwa to sai na so in sai dokin sun jama bari in tambayi annabi dokin da mutum ya yi sadaka da shi a ta wurin jihadi ya halatta in ya gane kasuwa ya sauro. shi ne yake fa'ararta an ashtari yau sai ne nufin in sai dokin kaga ya nuna mai shi kenan ya fitar da shi sai su a yi na san ya canza muna tare fazanantu ni tabbatar da domin kullum zalla ta zo an muhaffafa ko mushaddada ta zo bayanta to zannan nan ta tashi da zato ana fassara ta da tabbatar suwa fazanantu sai ni tabbatar da annahu cewa shi wannan mutumin ya bi oho da rukusan in nice zan sai dokin zai sai sai da rangwami kaga rukusa larabci ce amma ta koma bahaushiya a yi rukusa mana mana a yi sauƙi ni tabbatar da in nice zan sai ne da ba ni ba bashi shi ba to in ya fitar zai sayar in nice zan sai na yi imani zai yi mai rangwani sai nice amma ba zan saya ba sai na tambayi annabi fasa alsun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na tambaya annabi in ku ne sai kun saye tukun zan kuka hukata ku sha mallami kai da tambaya mallai ya halatta in yi kaza bayan ka daga kai to in bai halatta ba ka daga kai ni za kai don haka in dai gaskiya ake so kafin mutum ya aikata aiki ya kamata ya tambaya ya san hukunci ne kamar yadda mai lahalar ke cewa wallahi halalla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alamu hukumar laifi bai halatta ga baligin musulmi ya aikata kowane irin aiki na ibada sai ya san hukuncin Allah ga aikin muna tare amma ba sai ka ce kayan ka tokar ka sannan ka zo da baya ka yi tambaya ba tambaya ta zama izgili to yawan waɗa mani za ka yi tun da ka riga ka yi to shi ne yace fata altun nabiya kaga sai ya isa yanzu ke yace sai ya yi tambaya yace sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Allah na bada doki hubusi akan a rinka hawa ana zuwa wurin jihadi to wanda ba doki ya kasa rika dokin da kyau ya duk dokin ya lalace kuma ga yanan ya fitar ina iya in sai shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tashtari kaska tada sai kaska sai shi wala ta ud fi sadaqati kaska koma ga sadakar ka ba sadaka ya bada dokin ba to kada ka koma ga sadakarka wa in a ko da ko zai baka shi bi dirhamin da kwandala guda ko dirhami guda ba ya ta sauki an nan ba in dirhami guda zai san dan ma dokin nan kada ka sayi dan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innal a'ida fi sadaqati domin wanda ya komo ga sadakarsa yayi sadaka ya komo kuma ya koma sayan abidai kal a'idi hukunci ko misalin sa kamar wanda ya koma ne shi kai ga amansa mutum ya yi amai ya dawo yana cin aman rawahul bukhari wa muslim wannan hadisi hadisi ne sai mutafakun alayh kun ji wannan ko to kaga na farko hadisin dan abbas yana nuna kyauta wannan kuma na sayyidina umar yana nuna sadaka kaga da kyautar da sadaka kenan duk annabi ya hana in kai ka taya. muna tare sai wasu malamai sun ka ce to sadakan ma ya fi tsanani in kan yi sadaka ita sadaka in kai riga kan ba da abu sadaka to hanya guda ya halatta ka sake mallaka ta da za ka zo kasuwa ka yi kama abin da ka bayar sadaka gashi an kasa za a sayarwa barcin farce mana sai ka bi riza ka danga da in ka ba da abu sadaka da za ka zo kasuwa ka iskan mai wanda kan ba gashi ya kawo yana son sai sa baya halatta gare ka sai shi hanya guda kawai ya halatta ka sake mallakar abin da ka bayar sadaka shine ta hanyar gado wanda ba magajinka ne sai ya mutu to sai abin ya dawo ma ta hanyar gado nan ɗaya yake halatta ka sake mallakar abin da ka bayar sadaka amma in ba nan ba ko saye bai halatta kaga sai manzon Allah ya ce kakka koma ga sadakar ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya misalta sadaka da kyauta nan dama ba kyauta in ka hana mutum ya yi tasowa ba to sai annabi ya misalta eh, sadaka da kyauta da yake malamai sun ce ma ko walwale sadaka ya ma ci tsananin laifi bisa ga walwale kyauta muna tare to sai kuma shi nan ba wai walwalewa ma yi ba sai ya zai annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta ka sai abinda ka ba su sadaka ya misalta shi da wanda ya ba da kyauta ya tasowa don me saboda shi umar ɗaya da biyan lawa da kansa ya faɗi ya ce in nace zan sai tun dama ya san ninin bashi na yi imani zai sai don shi da rangwami yadda ya samu kuɗi ni in na zo zai rage mini sai malamai sun ka ce to waɗannan da ya rage ya rage ma saboda tari tunanin kai kan bashi shi to su an matsayin kamar yanzu ka dawo ga kyautar ka ko ko ka dawo da sadakarka kun fahimci yadda maganar take to dangane da wannan sun ka ce ashe kenan wannan na nuna da kyauta da sadaka duk baya halatta mutum yayi ya walwale ita sadaka to dama dama kyauta in ka ba da kyauta in zai sai su ya halatta ka sayi amma ita sadaka ko ga saye bai halatta ka sayi duk abin da kan ba su a sadaka ko kasuwa ka iska mai inda shi wannan da kan ba shi ya kawo shi ka zo bai halatta ka sayi amma da kan ba shi sadaka shi kuma sayar ba wani ko ya sayar ma wani to wancan na uku da ya sayar ma muna tare shi ya fitar to wannan ya halatta ka sayi amma dai in wanda kan ba sadaka ya fitar to ba ya halatta ko da da sunan saye ne da kuɗi ba ya halatta ka sayi ka saki mallakar abin da ka kan ba su sadaka muna tare to sannan kun ji wanda ya bada wanda ya da sadaka ya dawo ya sayi to ya koma kamar mutumin da ya amma yadda yana lasa amansa Rawar bukhari wa muslim wannan hadisi muttafaqun alaihi Allah ya kara ma annabi tsira da aminci to sai fassarar kalmomi qauluhu faɗa ta shi Umar yadda Allah tabbata gare shi yace hamaltu ala farasin fi sabilillah menene ma'anar hamaltu ala farasin ai a farasan na ba da doki li ba'dal guzati ga wani da cikin sojoji mayaka liya jahida alai domin ya hau ya tafi jihadi akan dokin shi amma ana hamaltu ala farasin fi sabilillah muna tare sai hadisi na gaba yace wa annabi Umar, wa ibn abbas radiyallahu anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yahillu rajulin, an yu'tiya lirajulin atiyatan aw yahaba hibatan thumma yarji'u thumma yarji'u fiha illa al-walidu fi ma yu'ti waladahu wa matsalin da biyar ji ofi a tsiyaci ya auta batihi kalakalibi ya akulu faya za shabi'a a sun ma'ada fi ƙai'i rawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih hadisi na gaba an karɓo shi daga abdullahi dan umar da ɗa abbas sahabi nawa kenan biyu sai ce radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su sai ya zo da su jam'i maimakon tasniya me dalili saboda da su da iyayensu dot kaga Abdullahi dan Umar da mahaifi ne Umar duk sahabbai ne haka da Abbas da shi da Abbas mahaifin sa kaga yar sahabi hudu kenan an ka ambata to akan haka ya zo jam'i ce radiyallahu anhu muna tare annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yahillu li rajulin baya halatta ga mutum an yi utiya li rajulin atiyatan ya bayar da kyauta ga wani mutum aw ya haba da batan ko ya bayar da kyauta da ɗiya da yaba don ma'anar guda duk kyauta ne baya halarta ga mutum ya ba wani mutum kyauta sun mai yarda a cikin sannan ya dawo ya walwale cikin kyautar nan ya ce ya fasa muna tare baya halatta yan an karce abu baya halatta to me sabanin sabanin abin da baya halatta me ma'anar baya halatta kenan ya zan haram to wannan yana cikin abin da wasu na kafa hujja cewa da kyauta harama ne muna tare wasu kuma sun ce a'a misalta shi da kare ya yi amai zo yana lasa amansa kare ya lashe amansa haram ne sun ka ce ba haram ba ne sun ka ce to shi ya nuna kenan wannan misali ne kawai annabi ya yi don ya nuna karfin karhancin muna tare karhanci ne mai tsanani tun da kare ya yi amai ya zuwa lasa amansa ai ba haram ba ne shi kare bai da haram tun da ba makallafi ba ne to amma dai wannan tawili da yawan mallamai ba su yarda da shi ba abin da ya fi kyawo shi ne haramun ne mutum ya yi kyauta ya tayar da gaba. yake la inda da rajulin annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya halatta ga wani mutum an yi uce da rajulin tiyata ya bayar da kyauta ga wani mutum aw ya haɗu batan ko ya bayar da kyauta sun mai yarda a fiya sannan ya komo cikin ta ma'ana ya tayar illa alwalidu illa alwalidu sai dai mahaifi wanda kawai ya halatta ya kyauta ya tayar daga baya sai dai mahaifi fi ma yau wanda da wuga abin da ya ba ɗansa shi mahaifi abinda in yabba ɗansa kyauta yana da damar kai eh, ina kuɗin da da baka je sai ka min suna haka ya halatta an amshi adulai muna tare mahaifi sai an ka ce to nan annabi ya ce illal walidu sai mahaifi namiji to hadda mahaifiya mace ta shigo sun ka ce eh ta shigo matukar eh, ita ma in tabba ɗanta kyauta matukar uban ɗan nan yana da rai amma in ya mutu eh, ya zan eh, maraya na maraya su abin ta bayan sadaka ta bashi baya halatta ta amshi muna tare sai annabi ya ce baya halatta mutum ya ba wani mutum kyauta sun mai yarda a siya sannan ya dawo ya ya ya kwace ehem to na tuna kalmar yanzu na tuna kalmar mutum ya tanda kyauta ne aka ce mai eh a'a akwai kalba ɗan takau ake ce mai ɗan takau na tuno kun taɓa jin ta ba ku taɓa jin ɗan takau ɗan takau eh ɗan da kyauta ɗan <laughs> takau eh ka yi kyauta ka tasu a shi aka jin ya yi ɗan takau ma'ana ya tun da kyautar da ya yi <laughs> to yace illal wani sai dai mahaifi shi ma yuti wani da uga abin da yabba ɗansa shi mahaifi ma shi ma da shara'i, an ka ce matuƙar ɗan bai ta sarrafi da abin da uban yabba shi ba misali kai ne kana da fuloti sai kan ba ɗanka kyauta fuloti na ba ka shi kyauta yace ya sau bulo ya aza gina gina ta yi nisa sai ka ce na fasa an ka ce baka isa ba muna tare tun da ka ga gashin nan ya yi da bulofin ɗin fuloti amma in fulotin na nan yadda ka ba shi kana dama sai kai fulotin nan da baka na fasa na amshi ajina mana sun ka ce sai eh, eh, eh, illal walid sai dai mahaifi shi ma di wanda da abin da ya ba ɗansa mahaifi dai an da dama ya yi kyauta ya sassuwa ga abin da ya ba ɗansa muna tare shi ma ɗan in bai yi tasarrufi da dukiyar ba ko ko bai yi amfani da dukiyar ya yi aure ba ko kuma bai ci bashi sababiyar dukiyar ba da ka bashi sai ya ce yayi aure to bayan yayi aure da kuɗin da ka bashi kuma ka ce ka taso ka tada ni wannan wannan baka isa ba muna tare ko kuma da ka bashi kuɗin jari ka bashi ya ce ya kama kasuwanci to har ya cikin kasuwanci kuma ya ci ba sukan mutane a kasuwancin to gobe baka isa ka ce ka tasowa ba amma dai in babu wani tasarrufi da ya da dukiyar tana ne da kan bashe ta to mahaifi ya samu abin da ya ba dan sai ce ya fasa ɗai kenan ko sai jinsu ya ci gaba da cewa wa matsalar da biyar ji ofi ce misalin mutumin da ya komo ga kyauta sai ya ɗan tasau ya yi kyauta ya tayar aure da fi yi shi a ɗiyatu ni yace ko hibati duk ma'anar su guda misalin mutumin da ya dawo ga kyauta ya yi kyauta ya tayar kalakalbi misalin saka makare ne ya kulu da ya ci abinci fa'iza shabi'a da ya ƙoshi a sai ya yi amai sai ya amai abincin sun da fi ƙayi sannan ya koma ga aman yana lasa yana cin aman shi ne misalin mutumin da ya kyauta ya taswa rawan abu dawo da imam abu dawo da ya rawaito shi wa cirmizi da cirmizi wannan sa'i da na wa wannan maja da ibn maja wa ƙalar cirmizi imam cirmizi ya ce hadisan hasanun wa. wannan hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi ne sahihi Allah ya ƙara ma annabi shirada kaga yau ka haddasa mu da ingantattu ne tsakanin jiya in hmm, kaga abin samun sa'a ne hmm. to kaga yanzu mun samu mutum guda da annabi ya toge ko wanda ɗan ya halatta in ya yi kyauta shi shari'a ta ba shi damar matuƙar kyautar da tana na yadda ya ta shi wanda kan ba bai canza bai canza bai yi tasarrufi da ita ba kana da maka tayar shi ne mahaifi ga abin da ya ba ɗansa ɗaya kenan to sai mutum na biyu da ya halatta ya tayar da kyauta yace wa an amrin ibn shu'aib an abihi an abdullahi ibn amr radiyallahu ma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala mathalul ladhi yastarid ma wa haba ka mathalil kalbi ya yaqiu fa ya a hu fa idza taranda alwahibu a ras bima taranda thumma thumma la yadfa ilayhi ma wa haba Rawafa abu da da wannan wa ibn majah hadisin mu na karshe cikin wannan babin an karɓo shi daga amr ibn an abihi sannan mu da Hadisa amr ibn an abihi an jaddihi to yau bai ce an jaddihi ba sai ya kawo jaddan an abdullahi ibn amr radiyallahu kaga ashe shine jaddan jaddun ibn shu'aib muna tare don haka da kaji an an min ibn an abihi an jaddihi man jadduhu sai ka ce abdullahi min amr min al-as radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana shi kuma abdullahi dan amr min al-as ya karbo daga manzon Allah ira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce matsalin ladhi yastariddu misalin mutumin da ke nema a dawo mishi ma wa habda abin da ya bayar kyauta ka ba da kyauta sai kan nemi a dawo da ita kai ya ɗanta a kawo muna tare ka matsalar kamar misalin kare ne ya ƙi'u da ya yi amai fa ya kula ƙai abu sai ya zo yana can aman nan nashi to wannan shi ne misalin mutumin da ya kyauta ya tayar to sai annabi ya ci gaba da cewa fa ya zattarar da wahibu idan wanda ya bayar da kyauta ya nemi a dawo mai da ita kai a kuɗin nan da na baka shekarun da suna nan sai ka wani abina na fasa muna tare annabi ce sai daktarin dalwaya idan wanda ya bayar da kyauta yin nemi a dawo mai da ita to falli wa kaf a tsayar da shi wani arab a nemi bayani bin mastaran da saboda ni yake nema a dawo da shi saboda ni yake nema a dawo da kyautar domin akwai dalili na biyu da ke sa a tar da kyauta akwai wata kyauta wanda mutum ya yi kyautar ɗan kama wanda ake kira kyautar ɗan kama kun san kyautar ɗan kama me kyautar ɗan kama kun san ɗan kama da yabo ɗan kama sarkin cinto to ɗan kama in ya zo ya iskan ma mutane zuzanne sai ya raba musu naira ɗari ɗari in eh, ga kyauta na baka sai ya ba da naira ɗari ɗari ba ya ba su kyauta ba sai ya ce to kowa ya ƙaro ya kawo ita ake ɗan kama kyautar da ake neman ƙari wanda Allah ya hana mu annabi ya ce wa latan mun saka sayar kada ka yi kyauta kana neman ƙari kyauta ana neman ƙari me sunanta da hausa kaiwa madalla kaiwa ba kaiwa ƴaƴan itace wanda ake ci ba kaiwa kyauta wanda ake neman ƙari me ke nuna mutum ƙari eh, kyautar da ya baka ƙari yake nema gare ka ka fi shi zarafi sanda duk kyauta ta fito daga wanda an ka ya zarafi zuwa ga wanda ya fi shi yanzu misali mutum ya taso da kawai sai ya riko ma kaji kaji guda biyar ya kawo maka nan kana nan birni locust shi ko da kawai tsakani da Allah kawo baya ka canye ko kuma ya ka bida eh, bai ko hika sun kajin nan ba a ƙari ya ka to kaiwa kenan kyauta wanda ake neman ƙari don haka kakka amshi kajin mutane ka suka ce a kai cikin da a'a sai a kimanta kajin yanzu kajin nan sun kai nawa kajin nan guda biyar eh, eh, kowace dubu biyar misali dubu nawa kenan dubu ishirin da biyar to aƙalla ko baka ƙara mai baka mai dan mai dubu na ishirin da biyar amma abinda an ka tun tunda kaga ya kashe kudin mota ga kudin kafu kafu na tawowa gidanka da sauransu shi ƙari yake nema ya kawo ma kaji wanda kima su dubu ishirin da biyar in sun samu ne kila naira dubu hamsin ko dubu ɗari ma ya ci riba in sun samu ne to ‘yan an ka kawo ma irin wannan in ka san baka da abin kila ko da ya kawo an riske ka baka da kuɗi yau lahadi ce ba a buɗe banki ba kila sannan babu masu POS muna tare kun ba a su a lokacin ko da dai ya kawo kajin da ganin ba kawai ya kawo ma kaji ko ya ci kujika da wake ya kawo ma ko gyada ko duk dai abin da dai sun ka mallaka can ya kawo bayan ya san kafi shi zara ka san kafi shi zara amma ya kawo ma to kar ka dauka kyautar Allah da Annabi ce a kyautar dan kaba ce ƙari yake ƙari yake da yawa muna tare to in ko da an ka kawo kajin an rike ka baka da kuɗi to kada a sa kaji cikin gida sai ka ce to wallahi an rike da bada da sai ce a baka komi ai ai ba na sha tafowa ana ba a ba kai cikin gida kaga yaushe yace akai cikin gida amma in wani abu ya zo ne ma in ka ce ba sai ce to a kawo kajin sai a kawo sai yayi wani gida <laughs> muna tare to ba da to kaga irin ta nan to wannan ita an nau'in kyauta ta biyu da ya halatta a tasowa kyautar da dama ba an yi ma ita akan kyautar Allah da annabi ba a'a ƙari yake nema yaya za a yi a gano ƙari yake nema a fahimci cewa ka fi shi zarafi amma ya ɗauko abu ya kawo ma ya ɗauko ya daddace a rake ya siyo mai a rake da ƙauye ya kawo maka kaga wani abu yake nema da dai masu kama da haka nan muna tare to nan ya halatta kaga shi dama ƙari yake nema to in ka san baka da abin da zaka biya ne to ka karbi kaya ne in ma ka karba an kai cikin gida yace to alaji zan wuce yace to to zaka wuce to Allah ya kai ka lafiya ha sai ya zama ne eh an jima ce alaji zan wuce ba zaka wuce to to to ba dalla to Allah ya kai ka lafiya alaji zan wuce ba in ya gada iya gasar ka sai ce alaji a kawo kajin nan ya halatta gare ya ce a kawo kajin ko bai halatta ba ya halatta ga shari'a don dama ba ya kawo ma kajin kyautar Allah da a a'a ƙari yake ba don haka in bai samu ƙari ba in ba a da yaro a bashi ba. in ba a bashi ƙari to a bashi kaji zai ya kai wani gida sai ya kai wani gida san kalu kila ya samu ƙari muna tare to waɗannan su ne mutane biyu kawai da ada shari'a ta halatta musu yi kyauta su tayar na farko mahaifi ga abin da a ɗansa. matuƙar ɗan nan bai yi tasarrufi da abin nan da an kai in ya tasarrufi kenan ta kubce na biyu mutumin da ya kawo kaiwa kyautar da dama ya kawo ta ne ƙari yake nema muna tare to in baka in baka biya shi abin da ya kawo ba akalla ka bashi kima abin da ya kawo in baka da yana dama ya ce a kawo abin nan yayi wani wuri kaga sai ya ya ta samarar kila ya samu mai wanda zai bashi dubu ɗari gare su to Allah ya shirya da mu to shi ne sai hadisi ya ce fa ya tattarar da ba idan wanda ya bada kyauta ya nemi a dawo da kyautar faliwa ya ce a kawo kajin to annabi yace a tsayar da shi wani arraf sai a bincike shi a nemi sani gare shi da mastarar da saboda me yake nema a dawo da kajin saboda me yake nema a dawo da kyautar da ya basuwa sai ta ta ni da ba ba su daka na kawa ma miji ƙari naka da da muna tare ƙari naka da da to in babu ƙari sai a kawo nan kaji in babu kudi sai a kawo nan kaji na to in ya nuna ƙari yaka da to ya halatta sai annabi ce sun malliyo da fa'ilai to sai a tun kuɗa mai ma wa haka abin da ya ma'ana sai a shi abin da ya yanzu nan sai a ce a ɗauka ji ne a ce to ga su na ma ba a yanke ba muna tare sai ya ce rawa ba abu dawo da imamu abu dawo da ya roto shi wannan sayi da imamun sayi wannan mata da imamun shi ma wannan hadisi hadisi ne hasan kaga wannan babi hadisai ya kawo kuma duk ingantattu ne duk sun tabbata Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to kaga to bi mun ka fahimta dangane da waɗannan hadisan na wannan babin cewa ashe mafi ingancin zance ta yadda kyauta haramun ne in ban daga mutum biyu uba kyautar da yawa ɗa ne kuma ɗan bai yi tasarrufi da abin ba sai ko mutumin da ya kawo kyauta yana neman ƙari kaga shi annabi Allah ya hana mai ya yi kyauta ya ce walla tamnun tastakasir kada ka yi kyauta kana neman ƙari ga annabi haramun ne amma gare mu wasu na cewa hallan ne gare mu wasu na cewa makaruhi ne muna tare ba a hana ba to in bancin waɗannan nau'ukan mutane biyu baya halatta a yi kyauta wanda kuma ya kyauta ya tayar to ya yi haram Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi akwai lokaci ko babu babu at-targhibu fi qada'i hawa'idil muslimina wa idkhalis surur alaihim wa ma jaa fi man shafa'a fa uhdiya ilai tawba babin mu na yaushe kuma kaga na dazu a targhib ko tsoratarwa shi kuwa ga at-targhib da ba sunan littafin kenan a targhib wa tarhib tsoratarwa kwadaitarwa da tsoratarwa to babin mu na yanzu a targhib fi qada'i hawaizil muslimina kwadai babi ne mai kwadaitarwa ga biyan bukatocin musulmi ya Allah ya tufa maka asiri musulmi suna da ɗan wasu wani abu gare ka don Allah kada ka hana musu kada duk dai yana cikin alheri ai ko Allah tun asiri ne ai inda Allah na so da kai a can kana biyar su taimaka ma to yanzu Allah ya tuba maka asiri inda hake ake zuwa neman taimako to kada ka kiya muna tare Shi ne ma'anar a targhib fi hawa hawaijil musulmi kwaɗaitarwa ga biyan bukatocin musulmi duk irin bukata da in ta kuɗi ce in ta abinci ce in ta menene in ta alfarma ce ka zo kana da fuska ana ganin kima ka kai alfarma ka samun yi amfani da kima ka don ka samun mu wani wani duk wannan ba ka biya mai bukatar sara ba wai da khalid sururi alayhi da kuma shigar da farin ciki akan musulmi duk abin da za ka yi ka faranta ma musulmi rai ya kokari ka yi in ka yi kuma kakka nemi sakayya ga kowa illa ga Allah Allah shi zai biya ka muna tare wa ma ja'a da kuma abin da ya zo fi man shafa ga dangane da mutumin da yayi ceto fa ode sai an ka bashi kyauta ceto nan shine ka taimaki wani da wani abu ko ko kai yi mai hanya ya samu wata alfarma shi a ceton kamar yadda Qur'ani ke cewa yace wa man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man yasha shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli shay'in muqita wanda duk yayi ceto ceto mai kyau asalin kalmar shafa'a daga shafa'i ne me shafa'i biyu to da wani mutum yana da bukata misali kaga da shi kadai yake to sai ya gano kana da fuskar kana da fuskar da zaka darajar ka ko kudin aljihunka ya samu biyan bukatar nan sai ya inda yake ya koka ma kaga yanzu ya tashi da shi dai kun zan ko biyu da shi mai bukata da kai da zaka taimaka mai to akan zaman hukumi sai an ka samu abin abin ga shafa'a muna tare sai Allah ya ce man ya sha na sanata duk wanda ya ceto ceto mai kyau ma'ana ya taimaka ma dan uwansa ya biya mai wata bukata ko ya yi mai hanya ya samu wata biyan wata bukata da shi dan uwan yake da ita to shi ya ceto mai kyau ya hu nasibun min rabo yanke rabo na na ceto nan da kai zai kasance gare ma'ana Allah zai baka lada wannan ceto da kai wa man ya sha shafa'atan sayyi'ata haka wanda yayi ceto mummunan ceto ka taimaka mai ga abin da yake sakon Allah muna tare kai ka in ba don ka babban iya yin sakon Allah kai ka taimaka mai kai yi mai hanya ya saba ma Allah to wannan taimako ka ga mugun taimako kenan shafa'atun sayyi'atun kenan shi ne ce wanda ya yi ceto ceto mummuna ka taimaka mai ga wani abu wanda a haram a wanda a saban Allah ya kullahu kiflin minha yanki na zunubin zai kasance ga yadda an ka rubuta mai zunubi haka ba za a rubuta ba zunubi kai da ka taimaka mai yi sabon Allah wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah ya zama mai iyakance ko komi Allah ya iyakance mai lokaci ga komi Allah ya sa mai lokaci muna tare to shi ne shafa'a nan yace wa ma ja'a da abin da yazo fi man shafa'a ga mutumin da yayi ceto ma'ana ya taimaka ma wani dan uwa na ya samu biyan bukata fa uhdiya ilayhi sai an ka bashi bayan ka taimaka ma ya samu biyan bukata sai to ga da abin da a sai goro kokarin da kai nan bai halatta ka amsa muna tare ga ya kamata ka nemi ladaka ga Allah baraka wa ta'ala duk abin da zai baka bai kai abin da Allah zai baka ba ku tanda masu kwana ku to karatu kuma kun aza kwana har da kwanci eh kun to karatu kun aza kwana kaga duk maganar da muka ba ku ji abin da an ka ce to to yanzu babin abu nawa na zai karantar A targhib fi qada'i hawaijil muslim ko daitarwa ga biyan bukatocin musulmi ɗan Allah yayi maka abin da zaka taimaki wani ka biya wani na da bukata kuma kana da hanyar da zaka biya mai bukatar na in kokari ka biya mai kuma kar ka biya mai don shi ka biya mai don Allah ka nemi sakayyar ka wurin Allah in ka yi mai don shi gobe in yayi ma al'ada da adam ya bi yadda ka, to sannan zan ka ci. amma in ka yi mai don Allah a to gobe don ya ɓata mare rai biyu ka ai ba ba don shi kai don Allah kai ba Allah ya ɓata mare ba. ba ladar nan. muna tare abinda farko kenan na biyu wa idkhalis surur alai da shigar da farin ciki akan duk abinda duk abinda da za ka yi ya zan musulmi ɗan uwanka sun yi farin ciki ga dai to ya kokari ka yi in ka yi kakka ne nisa kai ya gare su Allah tabaraka wa ta'ala shi zai biyanka shine abu na biyu wa ma ja'a da abinda da yazo fi man shafa'a ga mutumin da ya taimaka ma wani ya samu biyan bukata fa ode ilai sai an ka bashi na goro ya halatta ya amshi na goron nan koko a ya nemi sakayya ta wurin Allah ya nemi sakayya wurin Allah to waɗannan abubuwa guda uku su ga da wannan babin zai karantar hadisin farko yace annabi Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al muslimu akul muslim la yadhlimuhu ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن فتر مسلما فتره الله يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد فيه رزيل الأبدري ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام ولم أرى هذه الزيادة في شيء من أصوله إنما رواها ابن أبي الدنيا والأزهاني كما سيأتي مبوء Mabuɗin alkhairi. hadisin farko mai kwadaitarwa dangane da biyan bukatocin musulmi da kuma shigar da farin ciki gare su da kuma nuna cewa duk abin da ka yi musu to kakka a karɓi sakayya da gare su bari Allah ya saka mu yace an karɓi wannan hadisin daga dan Umar yadda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne wannan haka yake har da qur'ani ko Allah na cewa innamal muslimuna ikhwatun abin sani kawai musulmi ɗan uwan juna ne to da Allah kaza Allah ya ce innamal muslimuna ikhwatu abin sani kawai musulmi ƴan uwan juna ne kaga ƴan uwantaka ta musulunci wanda Allah ya kulla ta ba ta ƴan uwantaka ta jini ƙarfi dan ƴan uwantaka ta jini ƴan an karsa musulunci Allah ya kace ta amma ƴan uwantaka wanda duk an musulmi to ka dauke shi kamar ku guda ku guda muna tare yace al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne to sai ne annabi ce la yadlimu don haka baya zaluntar sa lamtin nan la yadlimu lamun nafi ce ta korewa ce amma tana da ma'anar lamun nahi tana da ma'anar hani hani ne annabi ke yi yace la yadlimu baya zaluntar sa ma'ana tunda dai Allah ya kulle ƴan tsakanin tsakaninku musulmi dan uwan musulmi ne to kada ka zalunce shi shi an ma'ana kaga babu zalunci tsakanin musulmi da musulmi ko kamar yadda hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nuna <clears throat> yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada Allah hal ballagtu Allahumma shahad Allahumma shahad yamma mai tasawu musulmi dan uwan musulmi ne don haka la yadlimuhu kada ya zalunce shi wala yuslimu kada ya sallama shi ga waɗanda ya san za su zalunta ya miƙa yanzu an taho ne kila kila banda sun ka zo unguwarku cikin dare sai an ga gina wani muka tambaya sai ka ce ai ba shi yadda yake ba ina yake ai yana tun da kasari a ce mana an ka ya tashi da shi yadda ai ya koma na kasari kaga sai ka iza sun sai da tahiya can kuma in sun ka haɗu da wani musulmi gidan wani ya ce a ai ni ba ko san shi shi yaga babu wanda adda wannan sunan shi shi kenan ka gani dole su koma amma yau saboda lalacewar al'amari ga mutane jama'a yau dan uwa ka ba da ka yi informanci ga dan uwa nai banda zo su kama shi in zo kama shi an ka amshi miliyan biyu su bashi dubu talatin akwai kuma da ta wuce wannan dan uwanka ko makwabcinka makwabcin nan da da annabi ya ce jibrilu bai bushe ba yana da wasiya game da makwabci sai da nazzaci za a ce makwabci na ya gade ni kudi ba yake makwabci to yanzu da ka samu wasu yan kuɗi makwabcin ka ya jiya yanzu inda ya ka nan babban da zai samu ya buga musu wallahi ku tawo yana ne ya sai da ya maraka kuɗi na ne ya taho da su ya sai da maraka kasuwar shinkari ba haka na aka yi ba yanzu mafi yawan aibban da sun ba san mutane ba information aka ba su shi yasa in sun ka tawo suka ko ka gani suna tambayan gidaje to Allah ya kare mu daga sharri to shine annabi ya ce musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimu da kada ya zalunce shi ba ba a san zalunci tsakanin dan uwa ga dan uwansa ba wala yazlimu haka kada ya sallama shi ga wanda ya san za su zalunta sa kada ya sallama bai halatta ka mika dan uwan ga wanda za su balle ka kirawo mai su man kana fi hajati akhi duk wanda ya kasance ga bukata dan uwansa kana Allah fi hajati shi ma Allah ya kasance ga tashi bukata ma'anar wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda a cikin ya kai ya kai dungu ya kai mari ya kai dungu ya kai mari ma'ana yana ce yana faɗi tashi domin ya biya wata bukata ta dan uwansa muna tare to yadda kan biya bukatar ɗan uwan nan haka nan kai ku duk naka bukatoci Allah zai biya maka mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa man faraja an muslimin furbata duk wanda ya yaya bakin ciki ga wani musulmi kan ga ɗan uwanka cikin wani bakin ciki kila abinci na ya ƙare yau nawa ga wata yau takwas ga wata ko ga ba albashi kusa ga shinkafa ta ƙare akwai damuwa kuma ga yara ga iyali kaga ana cikin damuwa kan gane shi wane yau na gane ka shi wala matsala ta cikin ta don gidan nan har yanzu ba a karya ba to subhanallahi kun ce magana tun tsazu. mun ka sai ka bashi kuɗi ya tayi sau shinkafa ko akwai shinka gidanka a auno mai a bashi a tayayi ka yayi mai bakin ciki ko baka yayi mai ba to ne annabi ya ce wa man farraja an musulmin kurbatan duk wanda ya yaya bakin ciki ga wani musulmi farraja Allahu anhu Allah zai yaye mishi biha saboda bakin cikin can da ka yaye wa dan uwanka Allah zai yaye mai kurbatan bakin ciki nan kurbi yawan kiyama daga bakin cikin ranar kiyama Allahu akbar kaga kai nan duniya ka yaye mai bakin ciki to kai ko bakin cikin gobe kiyama Allah zai yaye ma jama'a akwai falala ko babu to don me za ka ganin dan uwanka cikin wala kyale shi don ne yi ƙoƙari ya zan wannan baƙi wannan damuwa da yake ciki Allah ya gusar mai ita ka. yadda kan gusar mai da damuwa haka Allah zai gusar ma da taka kai kuma in ka ta ah, ni wallahi babu ruwana kai ma ba kana da bukatoci ba shi ma Allah haka nan zai ci babu ruwa ne da bukatocinka wato abinda mutane ba su gano ba game da ubangiji har yanzu da yawan mutane ba su gano ba jama'a duk ga muna halittarwa muke Allah Allah yana son mu da na kware da mugu duk wanda kan ga Allah ya halitta Allah yana son sa iyaka kai saboda rashin sanin ciwon kai ka fandare Allah na taro ka in yabbi sai ya kyale ka amma ba yi gaba son ka ba don halittar da Allah ya halitta Allah yana son ka don haka sanda duk kakkin su samu halittar nan ta ubangiji ubangijin nan zai ji dadin ka haka sanda duk kakkin ta samu halittar nan ta ubangiji kuma ubangijin halittar nan ba zai ji dadin ka ba muna tare to abin da mutane duk yadda kake da bayan Allah haka na Allah zai zama da kai in kana fata alheri ga bayan Allah kai ma za ga alheri ga lamurranka in takawa bayan Allah fata alheri wallahi yana da wahala ka ga alheri ga lamurranka sai kuma muna tare to ku yi kokari ku riƙe wannan ku sanya cikin kokon zuciya kullum ka zo kulla wani shiri sai ka tono da haka in kai yi mai ubangiji ne ba zai ji daɗin ka ba sannan sanda kaga wani yana da wata bukata ya kokari ka zan ka ba fila ya samu bukatar nan to ubangiji ne zai ji daɗinka kuma zai gode ba. muna tare sai hadisi ya ci gaba da cewa wannan satara musliman duk wanda ya tuba asirin musulmi ka ga ne kila yayi wani abu wanda ba mai kyau ba amma baka samu gani na irin wannan ba ba kaddara ce. duk wanda ya tufa asirin musulmi satarahu Allah shi ma Allah zai tufa nashi asiri yawmal qiyamah ranar kiyama yau da tumla sara'iru yinin tono asiri to in kan ga kila kila kana zuwa ba a san da kai ba sai ka iska mai cikin wani mugun hali na sabon Allah amma dai bai shahar da wannan to abinda an ka nema gare ka kama bakin duk wani laifi wanda mutum bai bai shahar gare shi ba to wanda duk Allah ya kaddari ya ganai abinda da ya bisa gare shi ya mai nasiya wanda ba dai ba dai ba dai kai kamata yawa ba to Allah kaddara ce to don Allah akai zuciya nesa a ji tsoron Allah a ji kabbiyar da shikenan kai mai nasiha amma don Allah kaka ƙara ba gaba ka ce ai wallahi na iskan mu wani yana abu kaza to duk wanda ya ga wani sirri na musulmi ya tuwa mai asiri to shi ma annabi ya ce satara Allah Allah zai tuwa mai nashi asiri yau mulkiyamtu ranar kiyama amma mutumin da ya zama shahuri ga laifi wannan tuwa mai asiri ai ɓata lokaci ne ko ka tuwa mai shi bai tuwa kansa ba wannan babu laifi ka wani amma duk abin da mutum bai shahara da shi ba to don Allah kai ya zanta bakin ka da ajin abin nan gare shi yace rawahul bukhari wa muslim wa abu da da imam bukhari da imam muslim da imam abu da sun karo ya toshi kaga hadisin ma hadisi ne sahihi ko kaga ciki ne yace man kana fi hajati akhi duk wanda ya kasance ga biyan bukatar dan uwansa kana Allah fi hajati kana can kana ah, kai da kawo don ka biya ma dan uwanka bukata tai to shi kuma Allah zai taimaka ma ga taka bukata muna tare ashe kenan kamar ma yi makai ne eh in ka taimaka ma wani kan ka taimaka ma da yadda ka taimaka mai haka kai ma Allah zai taimaka ma wa zada fi razin al wani malami razin al'abdari ya ƙara cikin wannan hadisin ya ƙara da cewa wa man masha ma'a mazalomin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tafi ma'a mazalomin tare da wanda an ka zalunta an zalunci wani kila an tawaye mai haƙƙi ne an dai mai wani abu na zalunci sai ka kana kana da damar kwato mai haƙƙin nan nashi da an ka tawaye sai ka tafi tare da shi hatta yuzbita lahu haqqahu hatta sai da ka tabbatar mai da haƙƙinsa an ka mai mai zaluncin da an kai mai to sabbatallahu qadamai shi wanda ya wa dan uwansa wannan taimakon to shi kuma Allah zai tabbatar da kafafunsa biyu Allah sirati akan raɗi. yau mata zulu la qadami yadda da kafafu ke darjiwa da sirati sirati ga mugun kaifi ga sulubi Siraɗi. duk wanda bai ci bai daga wasu suna hawa sai su darje kuma ƙasa ne wuta take can sama ne aljanna take in ka ƙetare sai aljanna eh, da ka sun tuko kasa inda ka yi sannan mataki-mataki guda bakwai ne muna tare wanda dubba dubbe ci mai daga Allah ka sauƙa mana tsallakar sirari to shi ya ce wa man masha ma matsalar duk wanda ya tafi tare da wanda an ka zalunta hatta yazbuta lahu haqqo wa ya tabbatar mishi da haƙƙi zaka kwato mai haƙƙi ne da an ka hana mai to tabbata Allah qadamai ni Allah zai yaba kai kuma shi ya kamata ya biya ka ko Allah a'a Allah zai biya ga abin da Allah zai yaba ba zai yaba nan Tabbatar Allah kadamai Allah zai tabbatar da duga-duga kafafunsa Allah sirati akan sirati yau mata zulul aqdam irin da kafafu ke darjiwa ko san darjiwa ko suke cewa su kauce masa raki mutum ya fada gangare Allah ya tsare sai hadithul munziri bayan ya kawo wannan ƙari da razinul abdari ya sai ce wala ar hadith da amma wannan zai wannan ƙarin da razin ya kawo ban gan shi ba fi shay'in cikin komai min usuli cikin littafansa inna ma rawa ibn abid dunya ibn abid ya ruwaito wannan karin wal azhani da imam al azhani kama sa yaki kama yadda sunna zai zo inda ya inganta ai wallahi alhamdu wannan hadisi kuma asalin sa kamar yadda yace bukhari da muslim da abu dawud hadisi ne sahihi to kun ga fallalar ka taimaka ma dan uwanka ko to don kakka gane shi yana da wata bukata Allah ya yi ma hanyar da za ka taimaka mai zaka ce kai babu ruwanka in ka ce babu ruwan kai ma kana da bukata ga Allah shi ma Allah ya ce babu ruwa ne da taka in ka taimaka mai kuma kai ma sai Allah ya taimaka maka muna tare sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له wannan sa'i ibn majah wal hakim wa qala sahihun ala shartihima hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi ya ci kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce man nafasa duk wanda ya yaye kurbatan bakin ciki an musulmin ga wani musulmi kan ga musulmi cikin wani bakin ciki cikin wata damuwa kuma kana da abin da zaka yi mai maganin damuwa sai ka yi mai maganin damuwan nan kai yayi mai damuwan nan muna tare to man na fasa an musulmin kurbatan duk wanda ya yaye ma wani musulmi bakin ciki min kurar da duniya daga bakan cikin duniya na fasa Allah anu shi kuma Allah zai yaye mishi kurbatan bakin ciki min kurar da yawon kiyama daga bakan cikin ranar kiyama yadda ka taimaka mai nan duniya kai yaye mai haka Allah zai taimaka mai yaye ma gobe kiyama da kai da shi wani riba shi nan duniya kai mai kai kai gobe kiyama Allah zai yama kaga ashe ka bi tun riba wa man yassara mu usadin duk wanda ya sauƙaƙa akan matsayaci kila karanta mai kuɗi abin kuma ya gagara sai kai yi mai sauki wani abin da ya gagara ko na yafe ma a bacci kawai ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ko kuma abin da ya yi nauyi ko eh to dubu nawa dubu goma ne ko to in ka samu ka kawo dubu biyar an yashi ma dubu biyar muna tare ko kuma ko baka rage mai ko ɗari ba ya sa ƙarshen oktoba to ƙarshen oktoba eh, eh, ƙarshen februari ƙarshen februari kuma ya dace da azumi azumi kuma gidan kowa akwai duk musulmi yana da lalura ga azumi ko sai ka ce mai to yanzu tun da azumi ya gita na yi ma sauki bari sai bayan sallah an ƙarin lalurar sallah sannan ka biya an yi mai sauki ko ba a ba duk sauki ne to shi ne annabi ce wa man yassara alamu mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa ga matsayaci fi duniya nan duniya ya tsara Allah alai Allah da ya sauƙaƙa mishi fi duniya wal duniya da lahira ka ci riba ko baka ci riba ba wa man satara ala musulman duk wanda ya tufa asirin musulmi fi duniya nan duniya satara Allah alai shi ma Allah zai tufa asirin sa fi duniya wal duniya da lahira wallahu fi awni al Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al muddin bawa ya kasance fi awni akhi cikin taimakon dan uwansa kana nan kana faɗi tashi don ka taimaka ma ɗan uwanka shi kuma Allah Ta baraka wata Allah zai biya mana ka bukatoci rawahu muslim ashe ba bukatar ka amshi wani abu gare shi don abin da ka yi maimai don Allah ka nemi sakamakon ka wajen Allah musulun mai imamu muslim ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud da cirmizi da tirmidhi wal da lahu lafazin na cirmizi ne wannan sa'i da imaman na sa'i wa ibn da imam ibn majah wal hakin da hakin waƙala, hakin ya ce sahihun wannan hadisin ingantacce ne ala shartai ma ya zo a kan shartin bukhari da muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan ya tabbata ko bai tabbata ba Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai daga bai ce waya a ibn umara radiyallahu anhu ma ƙala. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إن لله خلق أم خلق أوم لحوائج الناس يرضع الناس إليه في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله رواه الطبراني ورواه أبو الشيخ ابن حيانا في كتاب السواد من حديث الجهن من عثمانا ولا يعرف أن جعفر بن محمد أن أبيه أن جده ورواه ابن أبي الدنيا ta كتاب الثناء Ma'arufi, عن Hassan مرسلا hadisi na gaba ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya yi ma ishara da ifi ne haka yake yace warwaya an ibn Umar an ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su dan Umar ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna lillahi khalqan lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu halittu yana da wasu halittu da ya halitta khalaqahum ya halitta su ne li hawaijin nasu domin biyan bukatocin mutane me ma'anar wannan magana akwai wasu mutane da Allah ya halitta ya kyautata zukatansu babu abin da ka yi musu daɗi kamar su ga cikin matsala su yi mai salbe ɗin matsalar nan sanda duk an ka sallama musu da bukata to in dai ba bukatar ne ta fi karfin su ba insha Allah za su yi gurgurun kokarin wasu halittu ne Allah ya halitta ba wata halitta ce can daban ba cikin mutane kenan kamar annabi ko kamar hadisin na cewa cikin mutane akwai mutanen da Allah ya halicce su domin biyan bukatar mutane kawai ba su da aiki illa share kokin mutane a zo inda yake ranka yaɗi wallahi abinci ya kare a ɗauko buhu uku a bashi shi kenan an walwale wannan koko ran kai wallahi ina da marashi lafiya a asibiti ya ɗau kuɗi ya baka a taya sai magani haka dai wani fitowar rana ba faɗi ka aikin ta kenan to kaga irin su kenan ko to hadisi ya ci gaba cewa yabbawa nasu ilai mutane suna gaggawa zuwa inda suke saboda ya shahara kowa ya san yana taimakon al'umma don haka duk wanda ke neman taimako inda yake ake zuwa shi Allah annabi yanzu da su eh, mutane na gauga zuwa inda yake fi hawa ijihin ga bukatocinsu wala'ika irin waɗannan mutane waɗanda an zaune tsaye kauman ga biyan bukatocin mutane ƴan uwansu Amin nuna min su ne amintattu daga azabar Allah kenan babu su babu azaba Allah Allah ya amintar da su gobe kiyama Allah zai tsere da su daga azaba rawahu tabrani imamu tabrani ya ya shi وروى أبو الشيخ ابن هيانا في كتاب الثوابي من حديث الجهم ابن عثمان يا رويتوي دغ حديث جهم دان عثمان والله يعرف أما بأسان شبا kenan majahuli ne to akan shi wannan majahulin da a cikin isnadi an ce wannan hadisi hadisi ne da ifi kaga karatun mu ne sai yanzu mun kai karo da da ifi ko ya ya karbo shi an Ja'far ibn Muhammadin an abihi an jaddi warawa ibn abin duniya haka malam ibn abin duniya ma ya rawaito shi kitabus na al cikin littafi na wanda ya samu istina'ul ma'ruf aikata aikin alkhairi ya rawaito shi an al-hasan daga hasan albasari basri mursalan ya zo mursal kaga da riwayar farko da wannan ta ibn abin duniya duk musu inganta ba shi riwayar farko akwai mutum majhuli cikin isnadin wannan kuma riwaya ta biyu ita kuma mursala ce to Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisin mu na ƙarshe yau kila ko ko a ƙara hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala yace warwaya an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna lillahi inda aqwamin na'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawa'ijil muslimina ma lam yamalluhum fa idza mallu naqalaha ila ghayrihim rawahu tabrani hadisin mu na karshe yau insha Allah ta'ala an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar ko ya bude shi da siga ta tamriri don ya nuna ma hadisin yana da illa eh, yana da illa amma ya samu wani hadisi da kai mai sheda don haka wannan hadisi hadisi ne hasanul ligaini yace an ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar da Allah tabbata gare su Ɗan umar ya ce manzon Allah tsira da annanta Allah tabbata gare shi ya ce inna lillahi na'aman lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu ni'imomi inda akawamin waɗanda yayi go wasu mutane kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wasu mutane cikin bayan Allah waɗanda Allah ya wa ni'imomi a qarraha indahu Allah zai tabbatar da ni'imomin gare su ma kanu muddin sun ha kasance fi hawa ijil musulmi da cikin biyan bukatocin musulmi Allah ya musu ni'ima kila ko ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta ilimi in zai yi magana ana saurare ni da sauransa duk ba ni'imomi ba ne duk ni'imomi ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ni'imominsa gun wasu mutane a ƙarra ha'in dahun to me garanti ga waɗannan ni'imomin sai annabi ya ce a ƙarraha inda Allah zai tabbatar da ni'imomin gun waɗannan mutanen da an kawa ma kanu muddin sun ha kasance fi hawa ijil musulmin cikin biyan bukatu muddin sun kai amfani da ni'imomin da Allah ya ba suna biyan bukatocin mu suna taimakon musulmi yan uwansu to Allah zai tabbatar da ni'imomin gare su muna tare malam ya ballo muddin ba su kosa da mutane ba fa'in zaman amma in sun kosa da mutane sun ka rufe ƙofofin gidansu yadda mabukaci ko ya tuwo bai samun ganinsu da can yana alheri amma yanzu ya bari ba sun kosa ba kenan ya kosa da taimakon da ya kawa to yace fa'in zaman lowar in sun ka kosa da mutane na ha sai Allah ya cirantar da ni'imomin na ila gairin ya kai wasu ya kai ma wasu abubuwa na canzawa can da wuri akwai amma sai jarabawa ta in Allah ya so ya canza daga abin da ya kai na alkhairi rawahu dabrani imamu dabrani ya rawaito shi wannan hadisi hadisi ne hasanun da gairi kaga shi ya nuna sadda Allah ya ma ni'ima kowace iri ce yi amfani da ni'imar nan ka taimaka mu bayan Allah to wannan taimakon da kake bayan Allah shine madauri ga ni'ima shi zai tabbatar da ni'imar gare ka amma in ka bari kai da Allah ni na gaji da Allah da mutane suna ta da kullun damuna akai ba damun ka eh yanzu da azo zo gidanka neman bukata a ce kai a can kana eh, eh, eh, kana rige gidan gidan mutane gidajen mutane kana neman bukata wanne ne ya fi ma sai ka gode ma Allah tunda har Allah ya baka abin da mutane ke bukata gare ka don haka yi kokari sanda duk wani ya zo neman bukata gare ka in dai abin da Allah ya hore ma ne ya ka biya mai bukata ce to in ka yi haka nan shi zai tabbatar biyan bukatocin mutane shi zai tabbatar da ne. amma in an ka kosa an ka bari to shi kenan sai Allah ya cire ne ta ya kai wani gida muna tare Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai mu yi addu'a Allah da wara maka Allah ka hore mana abin da za mu taimaka ma ƴan uwanmu kuma Allah ka sauƙa mana zukatan taimakon Allah ka cire ruwa da cikin zukatanmu Eh, abinda na faɗi dai-dai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hunka saurara inda kuskure ya abu Allah shi ya fi mini shafi cikin zakatan ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, cikin jawabin da ni labarin da na ba kafin a fara karatu ka zan na ce rayuwa ta ni ba taɓa roƙon gafara ba sai wani ya bugo min da daddare ce to har da in kayi kore ni ce a to kai ko kai kamata kai wanga tambaya ba a ina ganin cikin magana ta da farko na faɗi ni sai in dai abin da na faɗi gaskiya ne to in ana kashe ni ban walwale shi shi daga amma kuskure kan duk wanda ya tunda ba asumi niki ba dole in kuskure to wannan kuma duk wanda ya gano abu ka kaza da na faɗi kuskure ya ki gyarawa to kaga kibri ya shiga kibri shi ke hana dawo shehu usman cikin wani littafi ne yana cewa arruju ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil ba'ili dawo ma gaskiya ya fi alheri daga dogiya cikin abin da an don haka duk wanda ya faɗi magana ta tabbata ba daidai take ba a wanda ya gyara gyara wajibi ne ba musabi ba ne wajibi ne ya gyara don haka abin da nake in dai abin da na faɗi na tabbatar da gaskiya ne wallahi in ana kashe ni ban roƙon gamara don rawa ya ɓaci Allah ya ɓata rai ne ya daɗe bai ɓata rai ya daɗe bai mutu ba ko ya zo ya kashe abin da ce kenan muna tare to Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ai da yawa karatun da akai, ko san mutane da suna da yatai da yawa in mun kai karatu ku ba ku gani wasu garuruwa aka bugo min malam ka ce abu kaza ba daidai yake ba ga yadda yake kuma sai in gyara don haka shi wannan gyaran kanna wannan ba illa bace ba ya ciki ina nufin duk abin da yayi daidai da shari'a abin da a gaskiya haka yake amma dai yayi zafi to ni babu rana da zafin da yayi in dai gaskiya ce na wadeta no go back to Allah ya shirya da mu subhanaka allahumma wa bihamdika allah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika nada